الحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يوم بعد ولا جين كارول ترى لا لبعو أكمل جين ك أكو ولا مو فرولا فرول جين ك ديامو فلون كمين دين ولا مو كارو ناجي كو دويا جين كالفون أجابيرو ما جابي يو برساين دالفون سي جابيرو كدرون أيكوي مول Eh, aman ko ma jabari do be je kere so ka ke sa ko ni mo siara mo be je kamalu min ba dum fo ya ka jami sa fa e ko insha Allah ifa bara barado so jamin kere da da ji ko tinya da insha Allah ah, bari ni mu da ji ko kenno la famati nin kamara mo sa mu mu kitiyati ye kitiyo lon fengo fende la barako to pour nin kam be so do altana kon wo kamara ni nin ngaro insha Allah on tanga ko kasinde do wonde dino kono kasinde kila la kamanon tal be ummeti kila ko atfunga fo ko kila la kamalu atete kilala kammal musoti mu yan koye mati akkela fulo sunkutol warra sunkutol ɓe sabatirila ifañola bulo ko ah, amanke sayinde almanandema rina ɓo ñama oto dino maltije comme ya fuñamin na muñanta koyla e koye amalandema yele ñinin karoto ye mum foje ko moolu mu yaron ko aka jeeno ke wo jeeno dulato anin ala ika ñoo ŋayɓe summu ika ñoo ŋayɓe sa fuko man ke han jeno haramudal fengo fengo jeno ko na be dal mbuka mbuka je jabe je haramu dal jamu je la je bandal haramu dal harakati je bandal ngana mon diamo dan futu no ma flote ma fada da jere ba kala jin karon ne kata karanda bal insha Allah ta ka jabe nko dino kono fengo feng qur'ano e eh, muamala wala molla bara nyo yato la firu nyo yato la diam nyo yato da jiga nyo yato fengo feng na so man na je ko wala mun kulo man naje ko haramu tale wala ba bulal ko ala adatale malam fala molam fin wo fe na so man naje ko ni haramu tale bar wo fon o ko ko mun amanka na alba dolti de bar na na do ku nyoya dole na nyo bara nyoya alto ha na mo ya ku alto na nyo bara nyoya alto kura kura saran kulo man naje ay haramu haramandi e oto halsa e be halal yalto jenin so la mun ba haramu haramandel e wato laabi wo ñaama saayin lonna la o janto wo lemu kumo kam fural bija wo lemu niŋ muso muso niŋ keeteema i ñanta ñoo niidiyaandi la ñaamin wala tinna ayol naata ko wo yitandi ko wo silo yitandi mol a ko muso niŋ kee ñanta ñoo da wala tinna a faa do ayo kono a ko hunna libasul lakum wa antum libasul lahun atel muso niŋ kee a jokolo ko i mu ñoo la siti faanol le ti kanoo la kuwo la kañoni sewone ñamine comme ñola siti fano ɓe ñamine iki mura ñolal hunna libasul lakum wa antum libasul lakum ma ila siti fano ɓe ñamine ila muso aki aki tumpoto ñamine aki nisone comme siti fano ɓe ñamine comme alakkataw ñola ala fewol fola jandal ayo façono mollida comme a ñantaño sewondila ala ñola hakko diyala sewondiro ɓe mumela ala ñola hakko diyala fulo futuwola mm, futuwola ɗinkirato muinkirani diya woɓe mumedi muyalon ko ani salama ma ñowali mena koye ndilal fere inchallah a afadar ako nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum anna si'tu shi'tu ako alle musolde sere kunko lo malti atoko ko sere kunko anna la da kunko diya adiya tala nyamin bari wo sere ya ko biri yafo inata ye kulliza mu yaran ko nane da bara saramu boka kota kije kafo hando moro <laughs> ni ya kafo boka tamono mbai abike ayi bal salwala mana haram haram ta ko kun dawo beje anata ya teka Walaatinna woo yaatee sarri fula laajee woo sarri fɔlɔ fɔlɔ n'i bɛ i fanda hamundi lɛ muso la ale muso b'a fanda hamundi lɛ a bɛ nidi a ɲinina a bɛ nidi a ɲinina ɲɔ la walima a bɛ ɲɔ ɲɔ nidi a ɲinina ɲɔ la futu o waatɔ kuudan tan bɛ je a nin tɔgɔ muraad walima a nel tambira wɛrɛ ka bɛ haram la fɔlɔ fɔlɔ a b'o kɔnɔ a ka da ɲɔ da hamundi kɔmɔ dɔn i ka da muso kɔmɔ a se ka dɔ b'a kan i ka da a ka da n'a kɔmɔ la n'i bɛ n'i b'a n'i b'a kafoɲɔgɔnya je haramta haraka mina haramen ka hatu abe lutu kanke le ko olem lutu le mol qawmu lutu la kul ole bika fu lutu kanke ni ko lutu kanke e ka baro semen lutu fa wala hani bare jey ka fu fa qawmu lutu olem lutu le mol ana biya ana biya lutu ana mol kamun ke olem musol gorgi jigeliya ka ba musol kata kel ko mola e kel kata musol ko mola ani wol mununta wala tan ne haramta harakat haramta harakat yo fulan nyango yaci kana muso ma ha anya to kana wato da bara tara bi haido kun wala ko ba ado kon abala ado kun kar kun ado mo je wala yere sai sa ka mo kaje karo kun abo wato minne tin sabalan tin wala wala ne na man sani kana kawo wato ka kafin ya ko fanan haramu ta kama wala annaki ala ko subhanahu wa ta'ala ko fa atazilu nisaa fil mahyid ako aljan fa musalla alji musalla ka aljan fa musalla wato minne be eɓe haydo kon wona wiila aɗo nun kon minnam woto sahen kufran ñawo wole mum sahen kusaɓa ñawo solem ko wole mum iba ibe ini muso aldoño ni denla ñamin na bari ayeke sarangola naneti wo a bolu kono ye sarangola nane ñing ya ya kandeje bake a bolu kono yena muso aleño dahamun ni aleño ni diya diyandi di, seren wala daji kolu da daji kola anin seren wala daji ko bunya din wala ha wala tinna yemun foko komin kayin wata ka ka kanyo ngaibo a shekaru kanyo ngaibo ne wala nko amanna naso to wala mu amanna kuro to ka haramuta wala na dole fa ko ya je ko haramu da funin naso na bari dole ya je ko hanna manna kuro to bari musulmi ya fana da je ko lesoto na ne lesoto wani wona anele kono ta danna wolde men danna a abo kono ni ni alkaño ngay bo new ko muna mun anna misilme aba baranda mbaya atu jole fi siyata hada tara maharam y'a piyo fiya kato ajibe ba woni on lato je folo folo abaka tanka ko sola maziyo sira fundiri wato mba mani yo afundi muna anan ko jarra jana ko wala wala wida kono o da ka qur'ano karana woda ka alasto fin kon laka woto ko mo hawla ma yata ye jamfala wani nin sare mo daji da tada kin da daji kolta da janfa ha ala ako inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ako ala ala fon laka yum ako ndeka mo mun tubilal mun yalon ke ke fan sai ne ka tubina wato wato na wallahi ngol kanu bakal dum mun ke fan sai ne ko sonna ngol fan kanu bakal walatinna lolnan do nata jagoy ko woto jamimu dalilol to ko anin ɗaji kole manta misilmi ɗaji ke ɗaji kol misilmi o kenno ɗaji ko anin wol manta wota tuje muna tinna wol kono muna tinna kadu anin ko sokata ni je mo neo mbaya susu ibajara ko ko so ata tan ita tankala ko solo idaɓe ko somi ko kaso a sekono fa iba kunun woto ite ñinda ɗum misilmi kenno wata wata kaɗa ɗala to finkon wato wata ka koraro karan wato na bo wanyan ka tuje wani fi siyata hal na tara amman haram mbadi mo inne ne kuma ni mutum mun so yin jabi wato insha Allah karin yin karo ka siya lalai mulka mulka jabi bari ne mun yin karri ne di wata jami walen ko na tuje wol fi siyata ka danan badi anin muslimi a daji ko manta ko min afunya min walan na dole da ruka da kai tuje burai ka ta yin ne bije folo folo ita tankar koso ita da aka korano karan ala ɗum ko alquran ayo kono ko inna allaha yuhibbu at attawabina wa yuhibbu al-mutahhirin ala kala fi tubila la watu watanna ya tubo siyama ana kala fi mu muyalon ko ye andi ko solla ani ñewon ko walla jinne mum kuwoti muyalon ko na ganyandi gañandi ko kumo le diwti o to katu jewol fi mbadu mo ala mana jumul kafar alama ala je yala ay ton yala ay ton ton yala jerinde toñala na jerinde ton yala no malati ba ta fana na ay e, e, makoy fanan ka jam fa allahu almala woke inchallahu ñindema jaɓirndumati wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam